الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز Allah ma'abocin rangwame ne ga bayinsa, yana azurta wanda ya ga dama, sai ya yalwata masu arzikinsa, ya ƙuntata ma wanda ya ga dama gwargwadon yadda hikimarsa da tausayinsa suka hukunta, shi ne mai ƙarfin da babu wanda yake galaba a kansa. mabuwayi wanda yake kama maƙiyansa.